radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio tehran na wani lokaci da fatan ana cikin kushin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan za mu gabatar da sauran shirye-shirye suka hada da shirin mu koyi harshen farisanci akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iranewa wanda su ne jiran abin da za a saurara kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata birar ga watan Disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 21 ga watan jama'a ula na shekara 1445 hijira kamariya. Masu saurari kun san cewa shekaru 149 da suka gabata a rana irin ta yau wato birar ga watan Disamban shekara ta 1874 kasar iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta red cross kafin haka dai gwamnatin sarki nasiru dinik ajar ta yi kokarin shiga kungiyar amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan cross da kuma alama ta sakandami wanda ya zama alama ce ta kiristoci hakan ya sanya iran din da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin kungiyar bayan da iran din ta shiga kungiyar daga bisani an canja sunan yadda za a rika kiranta a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilalul ahmar masu da kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan disamban shekara ta 2013 nelson mandela tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma madugun maya da tsarin warin launin fata a kasar afirka ta kudu ya rasu yana ɗan shekaru 95 a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta 1918 sannan kuma ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gugurmaya da yaƙi da tsarin warin launin fata wanda turan holland 'yan tsiraru suka kafa a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsari amma da ƙarshe dai tsarin warin launin fata ya kawo ƙarshe a shekara ta 1990 kuma an fitar da nelson mandela daga gidan kurkuku mutanen kasar afirka ta kudu sun zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1994 nelson mandela ya karbi kyautar nobel ta zaman lafiya a shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun yanci mai wuya al'ummin nahiyar afirka da dama dai da kuma al'ummomi da dama na duniya suna kallon nelson mandela a matsayin gwarzo wanda rayuwarsa take a matsayin abin buga misali wajen yin tsayin duka domin kwatar yanci daga 'yan mamaya da kuma yin sadaukarwa domin al'ummar su su ci gaba da rayuwa a cikin 'yanci.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 majalisar ɗinkin duniya ta sake jaddada wajibcin tsagaita wuta a yakin gaza jagoran jin Hal musulunci na iran ya ce dole ne iran da ƙasar cuba su yi haɗin gwiwa domin yaƙar zalunci da babakere na ƙasashen yammacin duniya a taron najeriya kuwa an gudanar da janazar mutane kimanin tamanin, waɗanda sojoji suka kashe a jihar kaduna yanzu kuma ga labaran da ke dake kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik a wani taron manema labarai da ya kira a jiya ya bayyana cewa abin da yake faruwa a yankin zirin gaza abu ne wanda yake da matukar muni matuka inda ya cewa wajibi ne a sake samar da shiri na tsagaita buɗe wuta domin tabbatar da cewa an dakatar da kisan ƙananan yara da mata da fararen hula a yankin kuma isar da kayan agaji da kayakin bukatar rayuwa ga al'ummar yankin gami da makamashi sannan kuma ya da cewa babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya damu matuka. game da abin da yake faruwa a yankin na zirin gaza da ma dukkanin matsalolin da suke faruwa a tsakanin isra'ila da Falasdinawa ya da cewa majalisar ɗinkin duniya ɗin tana jaddada kiranta na samar da wani tsari wanda zai kawo tsagaita buɗe wuta kuma yin ayyukan da suka dace na taimakawa fararen hula yankin zirin gazan sannan kuma ya jaddada cewa wannan nauyi ne da ya rataya a kan dukkanin ƙasashen duniya masu tasiri domin tabbatar da cewa an aiwatar da hakan jagoran junjo halin musulunci a ƙasar iran ayatollah said ali khamenei ya ce ya kamata a yi amfani da karfi na siyasa da tattalin arziki a tsakanin ƙasashen iran wajen kafa wani ƙawance mai ƙarfi na yaƙi da zalunci da baba babakere na amurka da kuma ƙawayenta na yammacin turai ayatollah said alhamna'i ya bayyana hakan ne a wata ganawa da ya da shugaban kasar cuba miguel dizel channel wanda yake gudanar da wata ziyara a birnin tehran na kasar iran kafin wannan lokacin da shugaban kasar ta cuba ya gana da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi sannan kuma jagoran halin musulunci na iran din a yin ganawarsa da shugaban na cuba ya jaddada mahimmancin da ke tattare da karfafa alaka tsakanin kasashen biyu waɗanda suke da 'yanci na siyasa da kuma kin mika wuya ga manufofi na kasashen yammacin duniya ya ce babban abin da ya fi ɗaukar hankali a wannan lokaci shine batun kisan kiyashi da isra'ila take yi wa al'ummar yankin zirin gaza da bai na cewa akwai buƙatar ƙasashe masu 'yancin siyasa su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tallafa wa al'ummar yankin zirin gazan sannan kuma ayatollah hamna'i ya jaddada cewa wajibi ne ƙasashe masu 'yancin siyasa su zamanto masu magana da yawu ɗaya da kuma tunkarar babakere da zalunci na waɗannan ƙasashe masu girman kai to jama'a masu kada a sha'afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio tehran tsohon shugaban jam'iyyar labour a ƙasar birtaniya jeremy corbyn ya ce abinda isra'ila ta take a gaza haramun ne bisa dokokin ƙasa da ƙasa yana mai jaddada cewa ba za a iya kare wannan bisa wata hujja ta mayar da martani ga abubuwan da suka faru a ranar 7 ga watan oktoba ba tsohon shugaban jam'iyyar ta labour a birtaniya jeremy corbyn ya tabbatar da cewa isra'ila tana gudanar da aikin kisan kare dangi a kan al'ummar zirin gaza a cikin wani sako na twitter ko kuma dandalin x kobin ya ce ya yi mamaki akan yadda isra'ila take son ta yi amfani da hakan wajen aiwatar da dogon burin ta wanda shine korar al'ummar yankin zirin gaza baki ɗayansu ta mayar da su zuwa ƙasar masar ba ga hukuma ya ce akwai buƙatar gwamnatin birtaniya ta fito ta yi jama'ar ƙasar bayani akan ko akwai sojojin birtaniya waɗanda suke wa isra'ila yaki a gaza domin kowa an samu dan birtaniya guda da aka kashe yankin zirin gaza a cikin kwanakin nan tashar sky news ta bayar da wani rahoto da ke cewa an kashe dan kasar ta birtaniya benjamin nadlam a zirin gaza tare da sojojin isra'ila wanda kuma shine na biyu da aka kashe tun bayan fara yakin a ranar bakwai ga watan oktoba to a can taron najeriya kuwa rahotanni daga jihar kaduna ke cewa an gudanar da janaza ta mutane ke manan tamanin daga cikin masu taron maulidi da sojoji sa kashe a tudun da ke cikin jihar ta kaduna bisa zaton cewa 'yan bindiga ne da na sojan ƙasa ta najeriya dai ta ɗauki alhakin kai wani hari wanda ta ce jirginta ne ya kai harin akan fararen hula bisa kuskure a lokacin da yake sintiri a yankin domin yaƙi da 'yan ta'adda yankin tudun biri yana kusa da hanyar birnin gwari yankin arewa maso yammacin najeriya wanda ke fama da matsalar har-hare wanda mutane ke fuskantar kisan gilla da kuma garkuwa da su domin karɓar kuɗaɗen fansa babban malamin addini a najeriya daga bangaren ɗarikar tijjaniya shek dahir usman bauchi ya san da cewa abin da ya faru abin takaici ne matuƙa kuma dole ne gwamnatin tarayyar najeriya ɗin ɗauki mataki da gaske na gudanar da bincike kan wannan lamari tare tabbatar da cewa hakan bai sake faruwa ba To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniya kenan daga hausa radio tehran to madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 68 inda a yau za mu leƙa ne wasu yankuna da ke cikin ƙasar Iran domin ganin irin yanayin da suke da shi, inda wasu yankunan suke da faƙo, wasu yankunan kuma suke da faƙo da Sahara. To da Allah Ubangiji a yau, idan ana tare da mu, za a ji yadda ta kaya a cikin wata tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da waɗannan manyan hukunni guda biyu da ke akwai a sassa na ƙasar Iran. Da Allah Ubangiji inda ana tare da mu bayan an saurari kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin za a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Ramin kafin nan ga kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin. روز یو اتوبوس موتر بس مرد متون نمیجی من آشنا شدم نی نسن جیرفت ینکن جیرفت اهل جیرفت متومن جیرفت او بود شی یا کسنچه شهر گری کویر پقو شهر کویری گری میفقو نزدیک کوسا کرمان گرن کرمان دانستم نسنی اسم سونه دشت کویر پاکو مهده دا سهارا کویر لوت fako tsantsa. Yake. Ɗaya. On digari. Wancan na daban. Ob. Ruwa. Besiyar kam. Kaɗan ƙwarai. Boron. Ruwan sama. Boron mi borad. Ruwan sama ناسبکه آنجا چند درست است هکنی چند شهر وسو گروروه هیچ کس با کوه زندگی رایوه آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا او زندگی نمی شی بای رایوا دمای هوا یعنی اسکا چقدر یا یا یکی خیلی گرم پی قره بین سکانن پنجاه همسن شست ستن درجه درجر معاونن یعنی سانتیگراد معاونن یعنی زفی روز رانه شب دری شبها دراری خنک میسنی کجا اینا خراسان لردن خراسان خراسان جنوبی خراسان تکدو قوم برنن قوم اسفهان برنن اسفهان سمنان برنن سمنان یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان سیستان ینکن سیستان بزرگ میگرمه شرق گبس مرکز سکیه کو چیبیا فرش دردومه فرش بافی سکر دردومه سفالگری کسکو هنر پساحه وجود دارد اکویشی کشاورزی نوما چگونه یا درخت ایتاچیا خورما دبینو مناطق ینکونا اطراف گپی زیاد دیوه آب کم ruwa kaɗan. Obe kami. Ruwa ɗan kaɗan. U niyoz dorad. Shi yana da buƙata. to su kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda cin same ka muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To masu saurare yanzu bari in koma gefe domin kuwa zan haɗa ku da Muhammad Babayi wani mawaki a nan kasar Iran domin jirin wakar da ta mana. Ai saurare lafiya. روزت یه عمری پایین سجاده می kun saurari muhammad abayi kenan wani mawaki a nan kasar iran a cikin wannan waka da ya mana da fatan masu aure sun gamsu kuma sun daɗin ta zan jalin zamu shirin a nan a tare shiri na gaba da mun ji mu dokin sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. خوش که پیچکم بر سر راه رفتنت دست من شکست دل نمیرسد به دامنت ای که ز خود جدا شدی تا همه بال و پر شوی خواب ستاره بشکنی باز اگر شوی ای که ز خود جدا شدی تا همه بال و پر شوی خواب ستاره کنی باز نگر سهر شوی خنده قنچه می چکد فصل گل سپیده zamu kai kare sai Allah kamar can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani a amudurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya